à, chạy chạy chạy Wannan ina ne za a kai su ta bata da lafiya ne? Wallahi ba shi da lafiya ne kusan satin sa uku a kwance. Gaba ɗaya ma mun gaji da zama da shi da muke a gida to shine za mu ɗauke shi mu kai shi gidan kakarsu ko a rai dore ne za a samu a gidan nasu za a bashi. shi. Rai dore? Rai dore. Na dora miki mari. Yarinya ba ta da lafiya za ki je a ce a sa mata rai dore. Kin ga ke si gaba ya zo gari ya yanzu ku ba baki da labari ne. Zazzabi ne ke damun shi wallahi tun shekaran jiya. Si gaba ya zo muna garinmu nan na Jos. ke ba ki sani ba ba ki san kawo Dr. Sumayya ba eh na ji ana faɗa ana faɗa da Sumayya amma ban sa inda take ba Dr. Sumayya wanda yana garin Taraba don one testimony wanda yana zama Lagos an kawo su kina san kona nan layi na farko akwai wani karimin asibiti shine yana jara mutane kamar baka nike yana jara mota kai ka ji ba mu kai wajen kakakka ba saboda kai tsoron da ake cewa ta baka mutuwa ta zama mutuwa za ka yi. Dalla kara kai ta wani rai doriya kai ta wuri Dr. Sumayya. ki bi hankali fa ki tafi da ita kana ji maganan eh, har gidan kakakku to gaskiya ba mu je can ba can za mu dodon da Sumayya saboda kakakku wannan rai doron ba rai ba dorewa yake ba <laughs> la wannan ba ita bane ranar na haka ita ce ita ni ne warke ai daɗin maganin da sumayya Allah a a karke sai mu mun ga alama ta titta sallan sallan da muka a a Allah hai dr ba wasa bane lokacin da mun ba mu da lafiya maman ya boye sai ya ya kai wutan yarba wurin babalawo mana magani baban yaro ya ce no dr sumayya ya zo garin jos aka kwashe mu kai mu dr sumayya ana ba mu magani yawa uku yayi yawa mu ji jikin mu ta fara yin garas garas ah, fa lafiya alhamdulillah ah, ah kokari na mai ka samu lafiya na ka samu lafiya ah, na magani magani